masu sauraron wannan shiri namu ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina matuƙar farin cikin ƙara saduwa da ku a wannan shiri namu na haula ma'idatul qur'an wanda shine shiri na goma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan shaharul qur'an watan alƙur'ani saboda ana so musulmi ya yawaita karanta alƙur'ani a cikin wannan wata mai albarka ya yawaita ƙoƙarin sanin me allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin wannan littafi littafin da shiriyanmu take cikinsa littafin da shi ne wajibi a kanmu mai riko da shi ya Allah ka ba mu ikon fahimta wannan alkur'ani da aiki da shi da faɗar ma'anarsa daidai idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul haqqa a yau insha Allahu za mu tashi a farkon suratul ma'arij al-ma'arij suratul ma'arij wannan shine sunan wannan sura wanda galibi kamar yadda na gaya muku a farkon karatuttukan mu galibi ana ambatan sura da wani abu da ya zo cikin wannan sura wannan sura saboda an yi magana kan hauhawan mala'iku zuwa sama shi yasa ake ce mata al-ma'arij al-ma'arish darajoji kenan wannan daraja bayan wannan daraja wannan sura tana da ayoyi ɗaya har guda arba'in da biyu sannan ita ce sura ta saba'in daidai a jerin surorin alkur'ani idan muka faro daga sama sura ce makkiya wato تاسو كاني كافن النبي صلى الله عليه وسلم يهجرة داي غرم مكة إذوا مدينة الله مرد ويكين سركي بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع وني ما يتنبيا يا يتنبيا جمد أسوكد وتأذابا وتشتكي من أفقوه lil kafirina laysa lahu dafi' to wannan fa azabar idan aka saukar da ita babu wanda ya isa ya tunkuɗe ta gabarin ta samu kafirai sa'ala sa'ilun haka jamhurul qurra mafi yawan uh, masu karatun qur'ani abinda suka karanta kenan sa'ala sa'ilun waɗansu karanta sala sa'ilun sala sa'ilun saboda a yaren larabci ya halatta alhamza ta sa'ala kai takfifinta wato ka shafe ta ka ce sala maimakon sa'ala wannan ya halatta a lugha ta larabci to shi yasa waɗansu masu karatu suka ce sala sa'ilun yana daga cin abin da suke kafa hujja da shi kan wannan lugha baitin da Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu ya faɗa ya ce salat huzailun rasulallahi fahishatan ضلت هذيل بما سالت ولم تصبي kaga nan sai hassan ya ce salat can ma ya ce salat li jawazi zalika fi lokacin arab saboda haka ya halatta a yaren larabci waɗansu kuma suna cewa ma'anar sala daga sailanu ne gudanar abu kamar azaba ta gudana kenan sa'ala sa'ilun bi azabi waƙi mai tambaya ya yi tambaya game da wata azaba wacce take mai akuwa ce malaman tafsiri sun yi saɓani kan wane ne wannan tambayar waɗansu suna cewa wani babban kimeman kafiri ne ya yi wanda sunan shi annadar ibn al-harith suka ce shi ne wannan tambayar wanda lafazin asalin tambayar ya zo a cikin suratul anfal suratul anfal inda allah maɗaukin sarki yake haka hakaito maganarsa yake cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم waɗansu kuma suke cewa wanda ya wannan tambayar annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk da yake mafi yawa daga cikin malaman tafsiri ba su rinjayar da wannan magana ba waɗanda suka yi wannan magana sun kafa hujja da cewa ai har Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir sabaran jamila saboda yayi yi fushi zai addu'a ta halaka to a can ƙarshen ayin sai Allah ya ce mai fasbir sabaran jamila to amma abin da ya fi inganci wanda mafi yawa daga cikin malamai suka farin jayewa shine wannan kafirin shi ya wannan tambaya. Allah ya ce lil kafirina laysa lahu dafi wannan azaba idan ta zo kafirai ba su da yadda za a iya tunkuɗe wannan azaba min Allah zil ma'arij wannan azaba za ta zo ne daga Allah zil ma'arij ma'abocin darajoji shine al ma'arij ko kuma al ma'arij bi ma'ana al fawadil ma'abocin falala falala ko kuma zil ma'arij ma'abocin samawat as samawat abdullahi dan abbas ya faɗi wannan fasara ai zis samawat ko kuma zil ma'arij ma'abocin matattakala da mala'iku suke hawa su tafi sama Allah maɗaukin sarki ya ce ta'arujul mala'ika mala'iku suna hawa izuwa sama war ruhu da kuma ar-ruhu wato idan aka ce ruhu anan ana nufin mala'ika jibril alaihi salam mai tambaya zai iya tambaya da aka ce ta arjul mala'ikatu mala'iku suna hawa izuwa sama shin jibrilu yana daga cikin mala'iku ko baya daga ciki hakika yana daga cikin mala'iku to amma me yasa kuma aka zo aka ce wa ruhu da dai mala'ika jibrilu ba dan komai ba dan a ƙara fito da girma da matsayi na mala'ika jibrilu bayan an sa shi a cikin jama'an mala'iku sai kuma aka zo aka ware shi daban ilaihi suna hawa zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala fi yaumin a wani yini wanda miqdaruhu 50 alfasana yana daidai da shekara dubu hamsin shine 50 alfasana to game da wannan yini malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce abin da ake nufi da wannan yini shine umur duniya wato shekarun duniya gaba ɗaya tun daga farko har ta shekara dubu hamsin waɗansu sun ce tsawon tafiyar da mala'iku suke yi daga nan ƙasa zuwa su je sama da za a kwatanta ta da tafiyar da mutane suke yi da ta kai tafiyar shekara dubu hamsin waɗansu suka ce abin da ake nufi shine ranar alkiyama wanda wannan magana ta uku ita ce tafi inganci shi yasa abin da ake nufi yau eh, miqdaruhu hamsin alfasana wannan yini shine yinin kiyama to mai saurare zai yi mamaki ta yadda Allah maɗaukin sarki idan muka duba a cikin waɗansu ayin ya ambaci waɗansu kwanakin kuma wanda ba dubu hamsin ba sai ishara izuwa me izuwa alfa sana shekara dubu ɗaya kawai aya ta farko ita ce aya da take cikin suratu alhajj da Allah yake cewa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun haƙiƙa yini ɗaya a wurin ubangijinka yana daidai da shekara dubu da mutane suke kirgawa wata ayar dai a cikin suratu as-sajada alif lam mim as-sajada ta zo tana cewa thumma ya arudu fi yawmin kana miqdaruhu alf sana to kaga wannan zai iya bamu matsala ya za a yi mu tara wannan aya da ta ce 50 alf sana da wa'incan ayar da suka nuna alf alf sana shekara dubu ɗaya shekara dubu ɗaya a takaice abin da malamai suka ce game da ayar cikin suratul hajji wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ana nufin kwanakin da Allah maɗaukin sarki ya halitta samai da kasai wannan kwanakin guda shida da ya halicci sammai da kasai kowane ɗaya daga cikin wannan kwanakin yana da daidai da kwana dubu ɗaya game da ayatul hajji kuma abinda malamai suka ba da amsa suka ce Allah maɗaukin sarki daman kamar yadda manzo Allah ya faɗa mana a hadisi cewa ya ta'aqabu fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar akwai mala'iku da suke zuwa da rana waɗansu tafi waɗansu kuma su dawo haka suna canje canje suna canjin aiki to wannan tafiyar da suke a duniya da muke yanzu su sakko su koma to wannan ita daidai take da alfi sana wannan shine a takaice abin da malamai suka faɗa game da yadda za mu haɗa tafsirin wa'annan ayoyi a takaice dai abin da wannan aya take nufi Allah maɗaukin sarki yana cewa mala'iku da mala'ika jibrilu suna hawa zuwa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wani yini wanda gwargwadon wannan yini tsawon wannan yini yana daidai da hamsin alfa sana shekara ɗai har guda dubu hamsin Allah maɗaukin sarki ya ce fasbir sabran jamila yana ba manzon Allah haƙuri akwai ayoyi guda uku a cikin alƙur'ani wanda suke zuwa da irin wannan uslubi a ce a yi abu kyakkyawa a nan ba a ce manzon Allah fasbir ba kawai sai aka ce mai fasbir sabran sai aka kala da jamila saboda ba kowane sabr ne jamil ba mutum zai iya haƙuri amma ba maki wannan haƙurin gairu maqbul inda Allah Allah bai karɓi wannan haƙurin nashi ba amma haƙuri su ake kasance a sabrul jamil Allah ya ce fasbir sabran jamila sannan ya ce fasfahi safhal jamil sannan ya ce hajiruhum hajran jamila ka duba duk ayin nan gaba ɗaya kowace sai da aka kawo ƙarshe da jamila malamai suka ce waɗansu suna cewa wa'innan ayoyin an shafe su da ayatu saif wato ayan da suke magana akan yaƙi yanzu ba wani hakuri kawai da arne ko ya zo ya yi rashin mutunci kawai a karmai ba wani saurarawa waɗansu ko malamai suka ce za a raba mu'amalar kashe biyu arna suna nan a matsayin arnansu idan abu ya tashi za mu kasu mu yaƙe su amma mu'amala tsakaninmu da su ta fuskar da'awa ko kuma tsakaninmu da mu waɗanda muke tare da su yana buƙatar haƙuri wata mu'amala da za a yi ma sai ka yi haƙuri kada ka yi fushi ka ce ba za ka kira mutanen ba wannan shine a takaice to abin da ake nufi da asabrul jamil shine wanda ba za ka maka zo kana ta kuka ba daga baya cewa ai nayi kaza nayi kaza shine allazi la shikayata ma'ahu wanda ba za ka yi ta koke koke ba yanzu alal misali da manzo Allah yake cewa innama sabru fi sadamatil ula shi hakuri na hakika ne shine lokacin da abu zai same ka da farko kawai ka yi haƙuri ka maida shi zuwa ga Allah amma bayan abu ya same ka ka ta masifa gashin ka ya mimmiƙe ka yi faɗa da wannan ka yi faɗa duk arzu ana ta baka ni ba zan yi ba ni ba duk ka ta hayaniyarka sanan daga baya kuma ka zo ka ce to na riga na haƙura wannan haƙurin la yu'taddu bihi ba za a karɓe shi ba saboda laisa sabran jabilan ba haƙuri ne kyakkyawa ba bayan ka gama koke-koken ka haƙi jin maganan mutane sanan daga baya kuma ka zo ka ce ka hakura? to shi yasa ake son as-sabrul jamil haƙuri kyakkyawan haƙuri shine allazi la ya fihi wanda babu koke-koke a cikinsa sannan suna cewa game da as-safhil jamil afuwa kai mutum afuwa wacce take kyakkyawa shi ma sai aka ce al-jamil afuwa kyakkyawa ita ce mace allati la itaba ma'ahu kada ka zo kai mutum afuwa bayan ka mai afuwa ka haƙura ka kyale shi kuma duk bayan ɗan lokaci sai ka zo wana kuma kai min kaza ka tuno laifin da kai min kaza irin wannan rashin mutunci da kai min da ba dan ma kaza da sai na aikata ma kaza to duk irin wa'annan abubuwan ba a san su idan kai afuwa so ake abi ya wuce zuciyarka ta kasance safiya wato ta kasance faratas ba za ka sake ganin mutum kuma ka tuno mai wannan laifi ba ba a san irin wannan shine afuwa wacce take babu zargi babu tozartarwa a cikinta kayan afuwa shi kenan na yi afuwa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye gaba irin wannan abin kuma yana da mahimmanci mutum a rayuwarsa ya rinka ƙoƙarin aiki da shi musamman abin da ya shafi rayuwarka tsakaninka da jama'a musamman a ce rayuwa irin ta aure irin wannan da yawa tana faruwa za ka ga mafi yawa daga cikin mushkiloli da suke afkuwa tsakanin ma'aurata akwai yawan bibiyar laifi a ciki ka zuba kissa ta annabi sallam yadda yake mu'amala da matansa yadda duk lokacin da wani laifi ya afku manzo Allah kokari yake ya gyara kuskure ba ya zargi wanda ya laifi ba kullum abin da mutum zai lura da shi idan aka yi kuskure kuskuren ake kokari a gyara ba shi wanda ya kuskuren ya ta zargin shi ba amma mutum ya yi laifi duk lokacin da ka tuno sai ka ce ka tuna bayan shekara uku fa kamun kaza kamun kaza so ake ka goge wannan laifin ka yi afuwa shi kenan Allah maɗaukin sarki ya mana afuwa haka nan da Allah maɗaukin sarki ya ce wa durhum hajaran jamila menene alhajarul jamil shine ƙauracewa wacce babu cutarwa tare da ita mutum ya saba Allah to ka ƙaurace mai ba kuma sai ka je ka cutar da shi da bakinka ba ka jingina mai abin da bai ba idan dan Allah ka kaurace mai shi ma kauracewa bai halatta ka yi ta sama da kwana uku ba to kada kuma ka kaurace mai ka zo ka rinka jingina mai laifin da bai yi aikata ba duk irin wannan yana daga cikin kurakuran da jama'a suke yi a irin rayuwar yau da kullum wanda ya kamata kai bal ya ba mutum ya guji irin wa'annan halaye Allah maɗaukin sarki ya ce wa annabinsa fasbir sabran jamila kai haƙuri haƙuri kyakkyawa mun ce haƙuri kyakkyawa shine allazi la ya tafihi wanda babu la ya tafihi wanda babu koke-koke tare da shi innahum yarawnahu ba'ida hakika su kafirai makiya Allah suna ganin wannan abubuwan da ake faɗa fa na kiyama suna ganin shi abu ne mai nisa suna ganin shi da nisa ba su san kusa kusa dab da dab yake ba amma su gani suke abu ne mai nisan gaske wa narahu qariba Allah maɗaukin sarki ya ce mu kuma muna ganin shi kusa kusa dab da dab yake wa narahu qariba yawma takunu as-sama'u kalmuhli ranar da sama za ta kasance kamar narkakkiyar azurfa kamar dalma da aka narkata haka sama za ta kasance ka duba ka ga duk surorin da muke karantawa za ka ga suna magana ne akan kiyama suna tsoratar da mutane kan ai tanadi saboda wannan rana ta kiyama saboda rana ce kamar yadda shekul qahtani yake cewa yawmal qiyamati law alimta bi haulihi la fararta min ahlin wa min ranar alkiyama da ka san irin guguwar da za ta taso rana da ka san irin bala'in da yake cikin wannan rana to wallahi la fararta min ahli wa min awtani da sai ka guje wa ƙasarka ka guje wa iyalanka ma da kake tare da su wa takunu aljibalu kal i'in duwatsu a ranar za su kasance kamar auduga da aka niƙe ta yasa Allah yake cewa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra sahab za ka ga duwatsu an nike su kai sai ka sai ka dauka a wuri ɗaya suke saboda Allah maɗaukin sarki ya riga ya nike su tahsabuha jamida sai ka dauka duwatsu a sandare suke a wuri ɗaya to saboda haka ya kamata a tsoraci wannan rana Allah ya ce wata kunul jibalu kal ihin a wannan rana duwatsu za su kasance kal ihin kamar na kakkiyar auduga wala yas'alu hamimun hamima wala yas'alu hamimun hamima alhamim shine mutumin da yake makusancinka wanda kuke da kusanci da shi imma uba ko ɗa ko mata ko ɗan uwa to fa wanda yake tambayar wani kowa ta kansa yake nafsi nafsi shine wala yas'alu hamimun hamima ba wanda yake tambayar juna yau mai firul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani ranar kiyama kenan ɗan adam zai gujewa ɗan uwansa zai guje wa matarsa zai guje gujewa 'ya'yansa ne wala ya tsalo hamimun hamima duk da cewa yubassarunahum za ka rinka ganin 'yan uwa kowa ga shi nan ga uba ga ɗa ga kowa yubassarunahum kiri-kiri da ido amma za ka gansu amma ka gudu saboda kai ma ta kanga kake yi duk soyayyar da take tsakanin ɗa da uba ko sai da take tsakanin miji da mata da za ta ce dan Allah ka taimaka min ka tuna irin soyayyar da muka yi a duniya ma'aurata ne mu ka taimaka min da lada ko da ɗaya ne ce wallahi malam gaskiya ta kaina nake ba zan iya ba haka uba zai ce wa ɗansa ka taimaka min ni fa na rene ka na kai ka makaranta ne ya ce kai wallahi baba ni ma wannan yini gaskiya ta kaina nake to Allah maɗaukin sarki ya ce ana ganin juna amma za a ta gudun juna ya waddul mujrimu a wannan yini mutum mai laifi mai kwaba mai aikata Allah laifi ya waddu zai so lau yaftadi min azabi yau mai izin bibani azabar da za a mai ina ma a ba shi damar ya fanshi kansa da irin 'ya'yan da ya tara wa sahibatihi wa akhihi ko kuma ya bada fansan matarsa da ɗan uwansa wa fasilatihi allati tuwihi ko kuma da danginsa wanda yake komawa zuwa gare su wa man fil ardi jami'an kai ya bada mutanen duniya gaba ɗaya ma thumma yunjihi dan da ya tsiratar da shi amma haka ba za ta yi ba jaffal qalam alƙalami ya riga ya bushe kiyama ta riga ta tashi kalla za a ce mai a'a bar wannan zance inna halaza wannan wuta ce wuta ce mai haɓaɓɓaka saboda aikin da kai na laifi sai ta ƙona ka na za'atan lishawa wacce take kwashe take kwaye fatar kai Allah maɗaukin sarki ya tseratar da mu daga wannan wuta tad'u man adbara wa tawalla wannan wuta za ta kira wanda adbara ya juya wayi wa Allah maɗaukin sarki biyayya a cikin duniya wata walla kuma ya juya wa imani baya ya ƙin imani da Allah subhanahu wa ta'ala irinsu wannan wuta za ta yi ta kira saboda ta ƙona su wa jama'a fa'au'a sannan ya tara dukiya ya tattare ta ya ki amfanan mutane da ita wani ma bai amfani kansa ba na yi amfani mutane ku duba yadda Allah maɗaukin sarki ya sa mana son kanmu a cikin zuciya mutum ba zai iya amfanar da 'yan uwansa ba duk irin dukiyar da ya tara wani dukiya sai ta kashe shi amma ba zai iya amfanar da musulunci ba ba zai iya amfanar da musulmi 'yan uwan shi ba idan ka duba faɗin duniyan nan ka duba yadda arna kiristoci suke ƙoƙarin amfana 'yan uwansu amma kai a matsayinka na musulmi addininka ya koya ma haka amma ka tara dukiyar ka tare ta ka tare ta kai baka amfana da ita ba ka tara abin da ba za ka iya ci ba Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfani da dukiyar da muka tara akwai fa'ida da malamai suke faɗa game da alfasila da Allah ya ce fasilatihi allati tu'wi malamai suna kasa al'umma gaba ɗaya a harshen larabci ana kasa jam'i wato taro na mutane kashi bakwai ko takwas babban kashi shine a ce sha'ab wato al'umma kashi na biyu shine a ce alƙabila kashi na uku shine a ce al'imara kamar yanki kenan kashi na hudu shine a ce albatan kashi na biyar shine a ce alfahiz kashi na shida shine a ce alfasila kashi na bakwai shine a ce al'ashira to haka suke hawa hawa ashira ƙasa take da fasila fasila ƙasa take da fakhid haka je ashab to wannan abin da yake sana kenan yake rubuce a larabci amma yanzu a harshe na zamani da ake magana ana ilhaqi wato ana hada waɗansu kalmomi guda biyu wanda ana ƙasa suke da wa'innan wanda su ne al'usra a ce family haka na mutum ko kuma al'a'ila wannan fa'ida ce da take da alaƙa da kalmar da muka faɗa wa fasilatihi lati tu'wi mutum zai iya bada fansar danginsa wanda zuwa gare su yake komawa wannan ayoyi da muka karanta ayoyi ne masu tsoratarwa kwarai da gaske saboda suna mana bayani akan ranar gobe kiyama kuma rana ce da ya kamata gaskiya a yaushe dan uwa musulmi ka yi ƙoƙarin tanadi saboda fuskantar wannan rana musamman a cikin wannan wata da muke cikinsa wata mai albarka watan da Allah maɗaukin sarki yake yanta bayansa kullum Allah maɗaukin sarki akwai mutanen da ya tana da zai yanta su a cikin wannan wata ya Allah don girman mulkin ka da ɗaukaka Allah maɗaukin sarki ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai albarka anan za mu tsaya zuwa shiri na gaba insha Allah da fatan Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muke karantawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور